masu sauraron mu ta kafafen radio 52 da talabijin bakwai a duk faɗin Nijar barkamu da warhaka da sake saduwa a wani shiri na muhawarar studio Kalangu a Zandar kuna sauraron ta, ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5 a yau za mu tattauna kan cutar cizal a Zandar ganin yadda ake ɗaukan nauyin masu cutar. Cizal matsala ce da ke kama baki da huska tare da cinye sunadaran nama da kashi na huska ƙungiyar duniya ta kiwon lafiya da ake ce ma oms ta ce cutar tana da raɗaɗi kuma tana cin fuska sannan an ba a je asibiti ba kashi gomiya tara cikin ɗari na mutanen da suka kamu da cutar suna rasa ransu a niger cutar ta hi kamari a yankin zandar maraɗi da tawa in ji wani jami'in kiwon lafiya da ya yi hira da studio kalangu a nan zandar kungiya mai zaman kanta wadda ake ce ma ong sentinel ita ce take yaki da wannan cuta tun shekaru da dama a yau muna cikin ma'aikatar wannan kungiya domin kawo muku wannan shiri za mu yi duba kan tambayoyi kamar haka menene cizal muke haddasa ta wasu irin matsala cutar take iya haddasawa wa zai iya kamuwa da cutar ana iya maganinta wani tasiri cutar take da a Nijar da kuma da magaram yaya ake daukan nauyin wannan cuta musamman ma a nan ONG Sentinel don mu tattauna muna tare da Ali Ada shugaban kungiyar Sentinel a nan da magaram sannan muna da musbahu ibrahim mai kula da sashen kiwon lahiya da musa mato abubakar mai kula da sashen al'umma da saidu muhammad lawan mai kula da wayar da kan jama'a sannan muna tare da fati kelzu gana jami'ar kiwon lahiya ce ta ma dukansu a nan ong sentinel ta nan da magaram. za mu hara da ku shugaba na ONG Sentinel Ali Ada yaya cutar take kuma ina asalinta. Ok, eh, da farko zan ce muna godiya da wannan dama da kuka bamu don mu yi bayani bisa kan wannan ciwo na cizar. Cizar dai zan ce a kumshe ciwo ne wanda kowa ya san shi, kuma karamin ciwo ne zai iya ba da mamaki daban tsore bisa yanayin tahiyar shi. Alamun shi kullum suna wara daga cikin baki har su huto eh, waje kuma mu mun danganta shi kamar bangare bizance tunda akwai bangare na farko inda ciwon yawanci mutane duk sun san shi za ka ga bakin yaro yana wari yana jini zai kai in ba a yi magani ba ya kumbura yaro dinga zubzub miyo sosai kenan miyan shi dinga zuba kuma kenan matakin wannan in dai ba a yi magani ba zai kai kenan mataki inda yake ba mutane mamaki cikin tahiyar shi tunda a takaice a cikin kwana eh, sati uku zai iya yin ɓanna kenan daga wannan kumburin zaka gani zai yi wani kewaye baki kenan ya nuna alamun mugunta daga wannan kawai zai zai sai ya zube kenan su ne wannan an alamu manya na ciwon cizar wani bangare suna ce musu cizar waɗansu ce mishi kwakwabo ya danganci jiha zuwa jiha kenan wannan ne hanyoyi wanda ake gane cutar ne hanyoyi manya wanda za a gane cutar cizar babban hanya shine za a ga baki yana jini yana wari wannan su ne manyan alamu wannan su ne kuma ba a magance su ba zata yi nisa ta kai inda zata cinye ma yaro bakin shi har ya zube malam ba suwa suke iya kamuwa da cutar cizar. bangaren mutane da suke kamuwa da wannan cuta su ne bangaren yara masu shekara biyu zuwa shekara shida sun yi kamuwa da wannan cuta amma manya ma suna iya kamuwa da ita tunda cuta ce wadda ta shahe rashin tsaftar baki kenan ko babba bai da tsaftar baki yana iya kamuwa da ita amma wannan bangaren na yara daga shekara biyu zuwa shekara shida su ne suka hi kamuwa su ne suka hi zauwa wajen mu da wannan ciwon da yara ma haka matasa yan sama da shekara goma sha biyar haka su ma duka suna kamuwa abubakar me yasa cutar ta kibaran afirka ko tana da alaka da talauci ne wannan ciwon dangantaka shi da afirka akwai wani littafi wanda ake ce mashi da turanci promouvoir la ko dantaya littafi ne wanda ake iya samun shi ko a yanar gizo-gizo wanda in aka bincika za a samu labari takameme na halaka shi da afirka amma mu daga bangaren mu niger plus précisément nan da magaram abin da muka sani ciwo ne wanda yake da alaka da talauci dalili ma da wannan yasa yawa suke kiran shi da fuskal matalabta to ya aka gano wannan ciwo na cizal a niger ko kuma an ce hallo a da magaram ita dai sentinel ta ginu a 1992 santinal ta gina a nan da magaram shi kuma dalilin ma eh, zamanta a nan akwai wani ƙwararren likita da yake burkina yake da ma'amala da shi babban mai gidan wanda shi ainihi shine ya kirkira santinal ana ce mashi edmond kezar shi aka sanar ya turo soban aikin shi ya zo shi ya yi bincike daga zuwa shi kuma da ya yi a cikin ɗan kwanakin da aka gina ta wajen fiye da mutane talatin aka samu cikin 'yan kwanaki kuma duka a kilomita goma sha biyar duka na, na bangaren da magaram wannan shaida ce ta cewa wannan ciwon damman ainihi akwai shi kuma lokacin da aka buɗa ta ita sentinel a wannan kin shekarar sai aka yi kasancewa ana samun wasu wanda sun yi ta ta bar su amma kuma ta bata musu huska to kamar ita wasu balshe ne take eh, bari ga wanda ya kamar ita wannan nan ne ma babbar matsalar ita bambancinta da din sauran ciwo ita an ta kama mutum an dai ba a yi maganin shi da wuri ta hidin yawanci cututtuka yi wa mutum illa balshan ta bangare wajen uku ne na harko balshe ne wanda take taba kamannin mutum na biyu tana na shi ta fannin ƙwaƙwalwa shi na uku tana kasance mashi matsala wajen cuɗanya da al'umma zan ɗan komo baya na ƙasa yaro da take yi na taɓata mashi huska abubuwa da yawa ya ƙumsa. naƙasawa tana kasancewa ba fuskar yaro ta cinye ya kasance yaro kenan ya huta daga kamashi yana iya kasancewa bakin yaro mukamukin shi ya kame bai buduwa kaga nan matsala ta kasance abinci ma babu damal a ci shi yanda ya kamata sai kuma bangare na magana yaro baki an ya kasance mukamiki ya kamu ka gani babu zance ya huto yanda ya kamata he wannan bangare na biyu wannan da na ce tana tabawa yaro kwakwalwa rayuwa tun akasarin yaran da muke samu wanda take noma take masu illa suna kasancewa yara wanda hankalinsu ba rasu ba suke suna samun taɓowar kwakwalwa he kuma fanni wannan na karshe da na yi bayani wajen matsala ta cuɗanya da jama'a kyama suke samu ba ko ina ba suke shiga akwai yara wanda zaka akwai su a garin noma ne amma mutanen garin ba su ma gansa ba saboda suna ɓoye su ba a so su huto hal a gansu kungiyar lafiya ta duniya wadda ake cewa oms ta ce tamuwa tana tasiri kan kamuwa da cizal cutar da ke cinye naman huska tare da ƙashi mai ɗaukar rai zuwa hal adadi goma tara cikin ɗari in ba a nemi asibiti ba eh, kamar me kuke gani game da wannan furci na eh, wannan kungiya ta oms haka ne yunwa wanda muna ake ce mata ake ce malnutrition ko tamowa tana cikin illoli amma <clears throat> ita ce dai ku gaba mu a nan ilimin mu da muka samu tana cikin illa ta horko wanda take kai ga ciwon nan na noma. Madam, cutar cizal tana da alaƙa da wasu ƙwayoyin cuta ko wasu dalilai na zamantakewa? Eh, ƙwarai ko cutar cizar tana da alaka. Tunda daga cizar ya kama yaro, shine in ba a yi ba maza aka yi magani. shi ne ke kai yaro ga noma e kenan dole a ce cutar cizar tana da alaka da noma shi ne ma babban ciwo. inda daga shi ne sai noma misali kuna ganin wasu al'adu kamar su shashawa ko wani zane suna iya ƙara hatsarin kamuwa da wannan cuta ta cizar wannan abubuwa duka yawanci da mutane ke cewa eh, suna da alaka da cizar kamar wani shashawa wani eh, mataɓiya da ake zance ba su da halaka da eh, cizar ita cizar kamar yadda na ce alamanta kullum zaka gani baki yana jini yana wari kuma abin da ke haddasa shi shine rishin tsabtar baki kenan duk wani shaushawa da wani eh, abubuwa na gargajiya da ake danganta su ba su iya haddasa ciwon cizar eh, rishin tsabtar nan shi ne ke haddasa su eh, baya ga wannan abin da zan ce shi ciwon cizar kullum alamun shi cikin baki ne yake fara da baki zuwa waje kenan za a ga jinin nan dai da wari su ne manyan alamu kenan wanda su ne zai sa mutum ya tantance tunda cizar tana kama da cutoci iri jewa kamar yadda na ce za gani yaro yana hangun za gani mutane sun ce eh, ciwon cizar ne za gani ko kumburin huska tunda akwai da hausa ana ce musu da faranshi ana ce musu cimer eh, duka wannan alamu ne wanda yawanci mutane suke danganta su da cizar amma su alamun cizar gaskiya manyan alamun su ne wannan jini da warin nan wanda kuma ba a yi maganin su ba za su ci gaba kenan sa kumti ya kumbura ya kai ya baki har ya rube ya huto waje kenan su ne abin da zan ce a takaice bisa abin da yake halakanta cizar shi cizar kullum daga cikin baki zai fara ya huto waje kuma da alamar nan ta farko jini da wari su ne manyan alamun ciwon wannan madam kuna da karin bayani eh cizar akwai kuma kamar yanzu akwai ciwon baki bakin iya wari akwai tamowa akwai masassara da tuninin da sankarau duk wannan su ma suna da alaka da cizo mm. da noma kenan a takaice wannan cututtuka da kuka zano idan ba a nemi magani ba da wuri za su iya kaiwa har ga cizar yawwa su kai ga cizar kuma daga cizar sai noma ba da noma malam sababu akwai wasu abubuwa da ke kara hatsarin kamuwa da cizar akwai cututtuka wanda kamar abokai aiki na suka gabatar akwai cutar cizon sabo akwai tunanin akwai eh, meningitis sankaro kenan wannan cututtuka suna rage karfin jiki kenan sai su ba da dama eh, kin ta zamana amma kuma akwai babbar wanda mu mun ganin ta eh, tamowa inda ita ta karya garkuwar jiki sosai yaro ya tamowa kawai ka ga yawanci bakin yana jini da sauransu kenan nan ne muharin da cutar za ta yi ta zamana kenan wa'annan cututtukan su ne suke haddasa eh, hutawar noma a cikin yaro babu wani dalili haka takamammai guda ɗaya wanda yake haddasa ta dalili dai takamammai a yanzu babu shi amma ana harshashe ana cewa akwai ƙwayoyin cuta wanda da turanci muke ce musu bakteri su ne tarin su a cikin bakin yaro yake haddasa wannan zubowar jinin mm. kenan daga zubowar wannan sai wannan ita cutar ta samu ta zamana yana a takamaiman dai a yanzu ba a ciya ga bangaren kwayoyin cutar da yake sa wannan ciwon na noma amma mutane suna ganin kamar bakteri ke wannan da muke da turanci su ne suka taru a bakin yaro ga rashin shi shine yake bada jini har ya kai da ciwon noma to kamar wasu suna fasara ta da cuta ta talauci ana ku gani ku eh, masu kiwon lahiya kun yarda da wannan batu to a lalle muna iya yarda saboda ita cuta ce wanda ake samun ta cikin yanayi na kazanta dukkan ta ma haddasa ta ma rikin tsaftace rikin tsaftar baki da tsaftar jiki da sauransu da yanayi na gida kenan muna iya cewa cuta ce ta tun da gaskiya inda akwai wadata da sauransu da wuya ka samu kazanta wanda har za ka kai yaro ya kamu da cuta mai sa zub da jini na baki. Mamalon yaya kuke gano masu cutar da kuke kawo nan santar na Sentinel? hanyoyi sun kaso wajen kashi uku zuwa hudu wanda muke amfani da su don kaga yaran na masu ciwo suna zawowa ana yi musu magani eh, babbar hanya ta farko ita ce tarurruka da muke tsarawa cikin garuruwa akwai manyan tarurruka akwai ƙanƙanan tarurruka mu banda shi muna yin majigi cikin garuruka ko cikin inda ake karɓar yara 'yan tamuwa su ne kirini kirini to bayan shi kuma akwai horo da muke badawa ga wanda ake ce musu rele su kuma wannan mutane ne suke kusa da al'umma irin su rele irin su masu maganin gargajiya har da likitoci to duka irin wannan an muka yi horo da su jama'a uwayen yara da muke mazuwa ya kai muna jan hankalin su saman ciwon na noma shi wanda ake cewa cizar saman alamomin shi kuma da abubuwan da suke haddasa shi to duk lokacin da mutane muka sanar su da wannan alamomin ciwon sai san ciwo ne gashi wanda yake hawa cikin baki jikin da shi ya kumbura yana wari da zubda jini da sun gane da wannan alamomin su da kansu suke zuwa bayan mun kare taro su gabatar mu da yara sai mu leka bakin an mun ga ciwon lalle ya cancanta tura shi likita ga nan ma maza wannan shi an tare shi likita to banda shi hororuka da muke bada kamar ga rele kamar ga likitoci to su ma akwai yara da suke gamuwa da su ko a cikin garuruwa ko kuma a cika musu likita to duk lokacin da suka da wani yara masu irin ciwon akwai wanda a mataki na fari suna iya magani a nan su kamar cikin likita su wannan kaz ko csc to an kai wani mataki shi ne muke cewa wato na mataki na biyu wanda huska take kumbura kenan mataki ne wanda sai an gauga an kai yaro inda za a bashi kula ta musamman to su ne kuke ga ana turo suna zawa nan ana karɓar su ana santar kin wannan ana kula da su hal bakin ya warke eh, kuma su ma uwaye a wajen tarika da muke na waye kamar ajin hankalin su sun ga alama kar su tsaya su yi gauga su kayan gidan likita kenan duk hanyoyi ne wanda muke amfani da su na a zakulo ciwon kenan a kawo ma yara magani kuma magani da ake yi a nan kyauta ne ɗari bisa ɗari. Ali Ada ina tasirin cizar a Nijar? To shi eh, ciwon cizar eh, a gaba ɗaya muka zance bisa Nijar eh, kamar zance kuskure ne tunda shi wannan tatance sai kamar ya kamata a ce ko an yi wani nazari kamar dan kan ce wanda zai karanci duka yanayi na ƙasa kenan duka abin da noman da aka samu a wurin likitoci duka likitoci da suke birni da ƙauye to sai ce mu nan wanda muka sani kaɗai wanda muka samu ne da wurinmu eh, kenan bai yiwa an ba da yanayi na cikin ƙasa gaba ɗaya amma a wurin mu kuma inda muke zaman nan jihar da magaran eh, jiha ce wadda tana cikin jihohi inda ake samun wannan ciwon cizar sosai shine ma ya ba da hujjar zaman mu a nan. tunda daga farkon kawa wannan kungiyar tamu zuwa yanzu mun samu yaro dubu daya da dari uku da tamanin da yana muka zancen har zuwa yau baya ga wannan muna samun mutane masu alamun wannan ciwo masu harkon ciwo wanda ake ce ma cizar in na harkon shi ne cine cizar kuma zuwa bangare na biyu noma su ne wancan wanda na muka zane dubu daya da da da dari uku daya. kenan masu wannan ciwo na kaga su ma suna ciki amma wannan yanayin na samun masu ciwon tun yana farko shi ne yake gwada gaskiya wannan ciwo har yanzu akwai shi kuma akwai babban aiki gaba gare mu kamar yadda mamman lawan ya zance akwai bukatun waye kai na jama'a sosai wanda shi ne zai sa wa'anda ba a gani ma a gane su kenan za a ga yanayin ciwon a bisa ƙasa gaba ɗaya har zai jawo hankalin gwamnati ya san yadda wannan ciwo yake a ɗauki matakai sosai duk da ma akwai ita da tesa program national da yake kula da wannan ciwon a kowane jiya masu kula da su. Zan yi sharhin harko na kwatanta wani dan interview da muka yi da wani jami'in kiwon lahiya ya kwatanta kamar a zama garan maradi da tawa cutar ta Kamar za a iya cewa a haka kin ne? Sosai haka na ne. a Nijar ko ina ana samun wannan ciwon sai dai yawan ya danganci daga wata jiha zuwa wata za kuma wannan jihohin da ka zana su ne mu a wurin eh, tata ciwon da muka yi sai mu gani a wannan jihohin na tawa da maradi da damagaran an yi samun wannan ciwon sosai na cizar abubakar zan dawo gare ka kamar akwai wasu dalilai ta fuskan kamar eh, ilimin zamantakewa da za a iya alakanta cutar da wannan yankuna da aka zano daga baya na ɗan yi bayanin cewa noma ciwo ce wadda take da alaka da, da talabci ba shi kuma da yadda aka ce talabci kaga an yi zancen karancin wadatar rayuwa akwai karancin tsafta akwai karancin bukatar zuwa asibiti da an babu halin zuwa asibiti ana ji ana gani ganiwa ba za a je ba likita kuma gashi ga yunwa an ɗauko maka zami duk yawanci yaran da muke samu masu, masu noma a cikin garin da aka samu noma gidan da aka samu he ya kasance ne gida wanda ya fi kowane gida yawanci talabci ko kuma yana cikin wanda suka yi talabci a gari. Musbahu kamar yaya cutar take yaduwa. To ita dai wannan cuta ta zan. da farko tana fara daga cikin baki. Da shi yaro zai kamu da cutar. Idan ya kamu za a ga jini aka taba da shi jini zai sannu sannu sannu sannu sannu in ba a yi komi za ka ga kumburin huska ya zama na kenan yaro huska shi ta kumbura in ba a yi komi sannu sannu sannu sannu wanda yaro yana iya rasa bangaren huska shi musamman kamar wani hanci kunci haɓa kai har zuwa ido ma yaro da yana iya rasawa eh shi kuma wannan rashin na bangaren na huska yana zauwa ne cikin kwana uku idan kumburin na ya zama na in ba a yi komi cikin kwana uku kawai ka yaro ya rasa bangaren huska shi kenan ba ta ɗaukar lokaci jiya. in dai jinin wannan ya fara kumburi ya zama in ba a yi ba koyi kowane da nan ta ci wadda ba ta ɗaukar lokaci to cutar tana kashewa eh tana kashewa eh, tremor da zama tana kashe eh, cuta ce mai kashe ya ne ba a yi ba komi yaro yana iya rasa ran shi inda tun ta kama yaro kumburin iskan da ya zama na yaro bai iya cin abinci ga masassara ga yana da shingi da yana da lallari komi ya fita da kan yaro yana yaro bai iya cin abinci haka ce ga rashin cin abinci ga masassara ta gan ba yau ko yaro yana iya rasa to ya masu cutar ta cizar suke rayuwa a zandar to masu cutar na ta cizar tun da duk inda aka same su kamar abokin aiki na da ya kwatanta inda kan suka gane su nan cikin santar suke kawo su na wani je santinal ana ake kula da su a musu maganin su a musu komi da komi su gurin kwana abincin su komi da komi dai ana ake musu har su warke kenan za mu ce nan dai ake ɗaukar ɗauno su a nan wasu shawarwari kuke ba masu cutar ta cizal ko jama'a ma gaba ɗaya don su kare kansu daga cutar cizal. Hanya dai wadda za a ɗauka an ana so a kiyaye ko kuma a yi rigakafin wani ciwon na cizar na farko dai ne muke cewa a sa wannan babban muhimmanci saman tsafta tsafta a jimirce gaba ɗaya musamman kuma ita baki tunda abin mun kaji da kowane hudu daga cikin baki yake fara jikin dadashi kenan wankin bakin nan ya kamata a bashi muhimmanci eh, yaro ya ci abinci a goge mishi bakin shi musamman bayan abincin safe da bayan abincin dare kenan lokacin da zai kwanta kenan a gyara bakin yaro a yi mishi wani kurkura ya kwanta bakin shi babu kazamta to banda shi ka kaji akwai abubuwa da aka kawo wanda suke sa ciwon girma shine irin su tamowa da musu sarci cizon sabro da irin su wanda ake ce mutunin to shi ne muke yaƙi akan wannan abubuwan da an aka yaƙe su aka yaƙi gazamta sai ga cikin ikon Allah an kiyaye ciwon eh, musamman ita tamuwa an so a rikana ba yara abinci mai gina jiki eh, irin su zogale irin su wake irin su kwai irin su hanta da sauransu dai wanda za sa yaro jikin ke kwari kenan ba kowane ci ba ya zo nan da zai kira mishi garkuwar jiki kuma su kuma wanda wato yaƙi da cizon sauro muna son yaran arkana sa su cikin sange mai magani kuma ya kasance cikin gida da kewan gidaje ana tsaftacewa Kar a ba sauro dama ya zo ya taru an yi yawa shine ke sa yawan zazzabi yawan musarin wannan kuma wajen abin da ya sha ita irin wannan ciwo na kankana da ake cewa nim shi kuma na muna ba uwaye shawara a zanci kaiwa yara wannan shashawa da ake yi ta wannan tsawon shekara tunda akwai shisha da ake wa yara inda ake musu kariya da irin su nimkin irin su polio irin su wannan meningitis duka da sauran an yaro ya same su sai ga ya samu garkuwa ta jiki kenan irin wannan ciwo an yi zo kenan ba zai samu dama ya girma a jikin yara madam wasu rukunoni ne cutar take bi wajen yaduwa mataki wajen biyar gare ta mm, matakin fara da sai ta fara daga yaro ya fara zub da lallari da baki iya wari baki iya jini kuma da masassara bancin wannan matakin na warin sai kumburin kumci ya karu sai kashi shi ma ya karu daga haƙori sai ya ba kashi shi ne mataki na biyu mataki na uku iya kumshe da wannan duka matakan na biyu sai kuma ya kara kumci ya yi baƙi haka ya karerece ya yi baƙi sai ya ce mataki na hudu mataki na hudu wannan baƙin da ya yi sai ya zube kuma wannan kashin ya ruɓe shi ma haɗowa zai yi sai ya je mataki na biyar mataki na biyar shine illolin da yake bari iya iya barin illa abu wurin in kumci ya kama a kumci wataran duka kumci biyu ma da kumci wataran in hanci ne sai cire hanci in ido ne ya je da ido in haɓa ne ya sabke haɓa duk da inda ya kama bai ya bari kuma babban matsalar wurin warke wannan sai bakin akoran yaro su gami su yi haka bai iya cin abinci sai da dubara sai iya iya tura iya iya tura in amai ne ma zai yi tashin hankali ne da kyal na amai yake hudo shi in wurin mu ne a likita ne ya daga yaro ya ware warkewa mun ga baki ya ware gamewa akwai wani abu da muke ce ma kal wata yar roba ce mai tauri sai mu sa a tsakankanin haƙoran yaro da ita yake wuni iya kwana in ya hudda ta abinci ne zai yi kenan wannan wuni guda halbarcin shi tana cikin bakin shi kuma bancin shi akwai wani abu da muke ce ma wasu itatuwa ne muke sama yara minti talatin so uku a wuni da sayar da ranar da mareci dan yaro ya samu ya rike dan bude bakin nashi abinda zai samu ya rika cin abinci kan a samu a mishi aiki malam ba kowane kurshi na baki yana iya kaiwa ga cizar a takamaimai a yanzu ba zan iya ce ma ba kowane kurshi na baki zai iya kaiwa cizar saboda ita wannan cizar kin da ake ce ma noma cuta ce wadda ba a yi ba bincike sosai a kan ta har yanzu kamar cuta ce wadda ba a santa ba sosai kenan ba zan iya baka ba in ce ma kowane kurji na baki yana iya kai ta amma dai a sanin mu na yanzu wannan cizarkin tana fara daga cikin baki kenan jini ne daga baki in ba a yi ba komi in ba a yi ba magani kenan yana iya zuwa ga noma kenan ba zan iya ce ma ba kowane cizar zai kai noma tunda babu bincike da aka yi wanda yake nuna haka nan amma da rashin eh, magani na cizar kin tunda ba farko zai iya kai wa noma ina da ƙarin bayani ga bisan da bismillah eh to lalle ku ba kowane ƙurshin baki ba tunda muna samun ka muna kamar noma amma su daga shi noma daga iskan shi ne muke gane shi kenan dan ƙurji ya shigo cikin baki dan kurji ya fito cikin baki ba dole bane noma ne shi noma daga iskan shi muke gane shi nan muna samun muna samun ka kamar noma amma da mun diba mun ga mun ji iskan shi mun san ba noma bane amma nan ma sai mu rike musu magani su warke sai mu sake su iska kamar warin yana warin shi daban ne eh hmm. shi warin noma daban ne daban ne da na kurji wanda ba noma ba mamalon kamar wasu irin barshe na rayuwa wannan cuta take bari ta noma to shi dai cizar bayan an yi kai mataki na ƙarshe ya zub da fuska za a ga duk wannan bangare da ya shahi kumci ido duk gurin da an yi zubi za a ga gurin kuma ya yi kamar da kita ya bushe to irin illolin da ke buri za a gani haƙura a waje yana za a gani yaro kama komi na iya shiga bakin shi wata iska ce ko wani kwari na iya zuwa shiga cikin bakin kuma akwai wanda ake cewa kama irin illolin na construction za ga bakin yaro ya riƙe cin abinci zai mishi aiki aika ta ce suna sa kal don a riƙe wato bakin ya zama ya kasance a buɗe don yaro samu ci abinci kenan za a gani tsawon rayuwa yaro zai samu wannan matsala dole an na so ya abinci sai ya yi wani ake ce masa physiotherapy wato sai ya samu ya ta shashafa bakin da wannan abubuwan na irin foman na massage da kwana bakin ya saki ya samu ci abinci kuma haka zai bi yaro tsawon rayuwar shi illar wannan ciwo ga kan al'umma ko kuma saman tattalin arziki da farko ne sama al'umma tunda dai ciwo ne wanda kowa sani aka ce al'umma marasa lafiya ce kina al'umma ce wadda take da gazawa wajen cika ayyuka yadda ya kamata kuma kowa ce gaza cika ayyuka yadda ya kamata kenan ragewa wato abin da za a samu to shine duk an lura da yaran su game da wannan ciwon zaka same su yara ne wanda wata watakila tun wajen tunanin su ma wato wajen koyon su ma akwai na kasa. idan ba za gan su yara ne wanda ba sa iya ka gudunmuwa cikin ayyuka na ci gaba kamar yadda abubakar ya ce ɗazu tana taɓa ƙwallo kaɗan eh, tana taɓa ƙwallo kenan idan taɓa ƙwallo kenan tana iya taɓa abubuwa wanda mutum zai kwana sana'o'i idan hmm. wannan yana iya kaiwa ga yaro sai gaba ya ka gudunmuwa sosai wajen ayyuka na ci gaban al'umma hmm. to wajen kuma abin da ya shafi tattalin arziki hmm. uwaye da suke zama da yaro a gidan likita kamar lokacin da aka rike shi a nan ko kuma kula da shi ba an koma gida wannan zuwa ɗauniya ta zuwa da zama kaɗai sai ta a yi wannan ke ayyukansu na kasuwa ko na kiwo ko na noma sun tsida su kenan kaga wannan tsaida wannan sana'o'in nasu yana ka abin da suke samu ga ya rage ne karin bayani ba sana yawa to bismillah yawa eh bus kenan kamar ni wajen illolin ina ya danganta su eh bangare biyu akwai na jiki wanda ake gani su ne wanda ya zana zagani bakin mutum ya cire haƙura waje bakin mutum ya rihe bai iya cin abinci akwai illoli na tsakaninka da rayuwa da sauran mutane za gani akwai wariya da tsangwama kai da kanka baka jin daɗin shiga jama'a baka iya zuwa lakwal rayuwa wannan ta kowa da yake yi kaga baka iya ka gani kenan duk wani incin ka ya rige kaga wannan illa ce wanda zata kai wani a cikin kwalo ma tana yawa ya tabu ya shiga wata rayuwa yawa mu saurari wannan wadda ta kamu da cutar noma kuma ta warke sunana laure rabi daga tana Tana hutu ina kamu da ciwon nan tun ina karama il shekara uku ya eh, gaskiya lokacin da nake tare da shi bana jin daɗi ka taila kwalli cikin mutane babu daɗi ko yana ma'amala yadda yake so wajen cin abinci da sauransu ya kai kuma naka ba daidai bane da na jama'a eh, shi ne rashin jin daɗi kamar ana ke gani ne me yasa muke ta a nawa gani ya eh, ciwo ne wanda kamar za a ce dai cizar ne daudar baki shi yake kawo shi rashin kulawa da sauransu kwa kai kana karami baka san da zaka yi ka kula da kanka ba amma yanzu alhamdulillah to ya aka kika san ana gyaran ta kuma kika zo aka miki gyaran ki Wayanda suke nan dai kuwa su ne tun muna kankana da aka kawo mana har muka kai manzalin da za a mu aikin su suke tare da mu su suke kula da mu kuma su suka ba da lokacin da za a yi aikin har aka mu yanzu ga munan lahiya lau muna abun mu yanda muke so cikin jama'a. Yawa shi nake so in kamar yanzu ki ya take ya kika samu kika warki ya kike ji a ki Yana jin daɗi matuƙa zan yi mu'amala ta cikin jama'a yanda nake so zan ci abinci na inda nake so wani ma in ya gani Sannan in ba wani kallo ba sosai ya kare mana ba zai ce na yi ci wannan ba. Tunda mu'amala ta nake da kowa yanda kowa yake eh, maimakon a da da bai yiwuwa in yi yadda nake so cikin jama'a eh, tun da ka ci abinci cikin jama'a ba ana kallon ka cin abincin ya bambamta da na saura amma yanzu a wurin sabga a wurin kowa ma ka ci abincin ka tare da jama'a kuma ba tare da ka ware kanka ba ko kuma ka ɓoye kanka kina da wani kamar kira ga duk wasu wanda suke da wannan cuta eh to gaskiya ya kamata a ce mutum in ya ga yaron shi ya fara kamuwa da irin wannan ciwon ya hamzar ya zo likita saboda ciwo ne wanda yake lalata fuska sosai ga yara yake mida su baya kuma ko ba komi kai ma in ka gana ka a cikin kama mai kyau za ka shi daɗi ka gan shi a muguwar kama kai ma baka shi daɗi ba amma in ka hanzarta ka zo ba da kuɗin ka ba ba da komin ka ba a baka ci kyauta a baka sha muhalli mai kyau komi za a maka ga magani kuma yaran ka ya samu lafiya kuma hallau a sallame ka in halin zuwa wani gari ne ma ya kama a baka kuɗin mota ka tai garin ku in kuma halin a kai ka nisa ma ana iya ɗaukan ka mota a kai ka idan ka ga ai an kula ku. Ali Ada wani irin ƙarin bayani za a yi game da wannan jawabi da ta bada wannan mata. Yau kenan kaga a jawabin ta eh, ta yi jawabin duka yadda ta yi rayuwa da wannan ciwo da yanda ta shi kenan kaga kamar mutum ya rasa mini da ake cewa da hausa duka wani duruwa shi na rayuwar shi ba zuwa lakwal ba hulɗa da jama'a ba walwala duka wannan mutum ya rasa to shine wannan muna da ɓangare guda da muke ce na kula da yara a gidajensu kenan eh, suivi social wanda ma'aikatanmu za su ta yi gida-gida inda yaro suke suna ga yanayin rayuwarsu suna taimaka musu su gane da wannan ciwon cizar ciwo ne kamar kowane ciwo kuma suna iya rayuwa kamar kowa kenan za su taimaka musu kwalwarsu ta komo su gane da kamar mutum ne ya yi sarar cizon sabro ta huce kenan su komo su rayu a sa su lakwal a taimaka musu da abubuwan kasuwanci abubuwa ne yadda za a taimaka musu su sake rayuwa su komo su ma su zamanto kamar kowa ita ma ta samu wannan ta samu taimako an sata da kwal ta samu takardu wanda za su bata yancin ta ci gaba tunda a zaman ta na yanzu ita ma ma'aikaciya ce kamar mu muna rayuwa tare da ita tunda ita take mayaran mu abinci kenan gaga tana taimaka musu su da kansu su gane da wannan ciwo ciwo ne suna iya yin shi kuma su koma su yi rayuwarsu kamar kowa ita misali ce ita misali ce haka ne akwai wasu gurare a kasar Nijar wanda ake kula da masu wannan cuta ta noma akwai wurare na farko dai zan ce eh, akwai gwamnati kenan shi gwamnati yana gaba da yaƙi da wannan cutar ta hanyar eh, wata ƙungiyar shi da yake ce ma program national da lit contre le noma et le maladie kodantar kenan yana waki da wannan cutar ta noma kuma da duk wata cuta da take da halaka da baki kenan bayan shi akwai sentinel da kace kuma duk kowace jaha akwai wajen DRSP kenan a direction mai kula da cututtuka duka akwai suna da mutum wakili wanda yake kula a jihohi bangaren wannan cutoci na baki da kuma noma baya da shi akwai wata kungiya da ake ma kamfanar ita kuma jifa take akwai ilf action su suna yamai da maradi da tawa da agadas kenan kaga su ne wannan wanda duka in mutum yana da wannan ciwon ya nihe su zai je samu kula kuma a kyauta. Abubakar, ya kuke kula da ɗaukar nauyin eh, masu cizal a nan santinal Yawa, kamar yadda soba na ya haɗi, shi kula da ciwon nan na noma kyauta ne ɗari bisa ɗari. Tun daga farin ciwon, hal an ya kama a ce yaro an kai shi turai duka kyauta ne. amma shi wajen bangaren aiki kama eh, an yi tiyata to wannan yana kasancewa ba daga kawo yaro bane ba ake yi abin yana ɗaukan lokaci duka ya danganta da da yadda ciwon ya yi wa yaro an yaro ya shigo akwai likita da kowane lokaci akwai wadatar gurin kwana abinci shi ba a ma zancen shi shi dai kula da yaro da ɗan shi ɗari bisa ɗari akan yaunin ba a buƙatar komi yaro an ya ya yi zaman shi na jiya aka sallame shi ko mu kai yaro gida ko kuma mu sa yaro cikin mota ta kasuwa ya tafi gida ita noma ciwo ne wanda ko yaro ya jiya ya warke an ya an dai ba a kula ba da tsafta to ciwon komowa yake yi kuma komowar yana iyawa ya komo ta wani fanni daban fiye da yadda ainihin ya fara zuwa eh kuma ciwo ne wanda an dai ba a ci gaba da kulawal yana iyawa ya kama wani bangare daban na baki dalili da wannan ya sa ake bibiya akwai bangare wanda suke kula da rayuwar yaran an ya koma gida an samu canji a yi horas da iyaye cewa gashi yadda ya dace su yi ka kula da ɗiyansu duka ma na gidan yaya ne ya kamata rayuwar shi wannan yaron su yi da shi? madam kamar ana gogar cizar daga alaka a'a ba a gogar cizar daga alaka kamar da muka gaya muku ne muka ce muku tamowa tunanin masassara ba a wani ba ya doka tun da dai ainihin shi dai cuta ne wasu suna alakanta ta da jiwa ko kuma wani eh, tsahi haka babu wani tsahi ba a zancen maita ba a zancen tsahi ba a zancen iska hmm. tun da dai an san wannan cuta gama warinta daga yunwa ce yunwa tamuwa kamar da abokan aiki suka waɗi ma na sake zana muku masassara tamuwa tunanin ciwon baki rashin kula duka dai abinda mawarin shi dai sakakin uwaye ne a takaice dai cuta ce ta neman likita ba ta neman boka ba yawwa ba ta neman <laughs> yawwa ta neman likita ce ba ta neman boka ba to bismillah malam abubakar yawwa eh su wannan wanda suke bibiyar eh, yara har gida su ga kakane kulal ta canza ko ba ta canza ba suna sa gaba incin yaro kama fannin makaranta lakol kuma suna kawowa tallahi wajen rayuwar gidan nan duka inda yaro yake sanin kowa ne noma tana da alaka da talauci kenan dole he an yi fafatikal cewa yaya ne za a yi rayuwar wannan gidan wannan a samu sauyi dalili da wannan akwai 'yan kasuwanci haka da ake koyawa iyayen yara ta yadda dai ku ya dace da da gidansu kuma da garin nasu akwai tallahi na abinci da ake kaiwa yara duka da abubuwa dai da dama dai na taimako yadda dai ku rayuwar ah, yaran za ta inganta kuma baya ko ba a koma ba eh, ne ba za a komo ba baya halo ciwon ya ya tashi ku wani ma yaran shi ma ya ya doka musu ba kamar akwai wani matsayi wanda cutar take kaiwa ba ta warkewa eh a yanzu dai gaskiya duka a matsayi kowanne wannan yaro ya zo da akan kowane matsayi yana warkiya yana warkiya babu matsayin da za a ce yaro ya zo da ita bai warkiya amma akwai matsayi na uku wanda shi yaro in ya zo tuni hatan jikin shi kenan hatan bakin da bangaren kunci ko wajen ido ko haɓa ko hanci ta dahe ta yi baki kenan wannan dole mutum da ya dahe ya yi baki sai ta zube in ta zube za a yi magani sai yaro ya warke to a wannan matakin yaro in ya warke kenan bangaren kuska shi ya bar rami da nama ya zube to a wannan matakin sai an yi tiyata za a yi tiyata na gyara fuskan a ciro wani nama na bangaren jikin shi wata fata a rihe wannan ramin kenan kaga ba ba a ciya ga bangaren da yaro zai zo ya kasa warkewa Muhammad Lawan kuna ganin ragewar cutar uh, ta cizal a Niger ko a nan da magaran ma to shi game da bayani saman ciwon nan ko yana ruwa ba a ce ba takamaimai don an yi bincike na musamman za a iya ganewa lalle an ciwon na rage mai mu dai abin da muka lura wato game da waye kai da ake mahiyon jama'a saman wannan ciwon da yadda suke zawa da su gidan likita sai muka lura mahiyon yaran da suke zawa yanzu suna zawa a mataki na biyu wato bai kai ba irin na da da yake zuwa musbawu kamar ya za a yi wannan cutar eh lalle ana iya kare kai daga wannan cuta kamar a farko yadda na yi bayani na yi bayani kan bangare na yara na shekara biyu zuwa shida suka yi kamuwa da ita kenan aka ce shekara biyu ya zumto daidai wajen yaye kenan in ba ai ba yaye kai tsaye kawai da sahi uwa ta tashi ta ce na huda ka daga nono kai tsaye kenan wannan kagan aka yi an ba da dama cututtuka su shigo eh, kamar tamowa eh, da sauransu kwa amma aka yi yaye a hankali kenan kaga an kare tamowa kuma an a kiyaye yaro da cizon sabro ga a ce yaro ya samu rigakafin shi na allurori na likita da ake yi kenan kaga wannan bangaren aka yi shi wannan cuta eh, an kare ma yaro yaro wannan cutar akwai kuma bangare na na tsafta ya zama to an kula da tsaftar bakin yaro tsaftar abincin shi tsaftar kayan shi da tsaftar muhalli ma gaba ɗaya na gidan ya zama to akwai tsafta sosai kaga kenan wannan yaron an kare shi da wannan cutar abubakar kamar ya za a yi kan wannan cutar shi na farko ya kasance abinci mace mai juna biyu ta samu abinci ingantacce daga lokacin da take da cikin da an ta aihu da shayarwa ya kasance tana samun abinci ingantacce abu na gaba ya kasance akwai wadatar ruwa ruwa da shi ake tsafta take take zaunuwa abu na gaba hallo da zan kara rigakahi ya kasance yaro an kiyaye dukkan wani rigakahi da ya dace a ce ya samu an she an kai shi likita ya same shi eh abu na na ƙarshe wayar da kai ya kasance al'umma kansu ya waye cewa daga sun ga alamomin ciwon wannan ya ya kamata su yi kenan su garzaya da gaugawa su zuwa asibiti. Eh, Muhammad Lawan bisa kan rigakafi dai kamar wani irin bayani za ka yi. To rigakafin ciwon cizar kenan muna gani akwai hanya hudu dai wanda su da muka dai dacewa a ce uwaye sun mai da hankali a saman eh, lallai ya kamata a yi wannan kama yaye ingantacce shi dai yana da kyau wannan uwa ya yi su da haka nan. Na biyu mai da hankali wajen wankin baki bayan cin kowane abinci. musamman na sahe bayan yaro ci abinci da na dare kan yaro kwanta kar a sai da wankin bakin daren nan an yi su kuma akwai su kuma irin cututtuka da suke shigowa suna sa shi wannan cizar ya girma su ne irin su tamowa irin su masu cizon sauro da ita wannan da ake ce mata tunanin kankana eh to ya kamata sosai wajen ita abin da ya shahi ta tamowa a zanki ba abinci mai gina jiki wanda zai sa su samu karfin wannan garkuwa a jikin su kuma abin da ya shahi masassirin sauro da mai bayani a zaki sarara cikin sange mai magani kuma da kula da tsabtace gidaje da kewan gidaje da duk tabakuna da suke kewan garuruwa sai ga cikin ikon Allah ya rage eh, kuma muna jin hankalin musamman uwaye masu ƙanƙana yara wanda har yanzu suke yin zuwa likita wajen shashawa wannan shashawa da ake yi na shekara suna daga cikin irin cutuka, wanda an an yi su suna taimakawa wajen ga kan wani ciwon musamman wannan ta tunanu shasha da ake tattalin. Musu Ali kamar a kosu sabbin dama haka wanda za a rike. na harko wanda muke fata ya kasance a ce eh, noma ta zamanto kamar sauran cututtuka da ake ce ma maladi tropical don ka eh, neglige a sanyo ta kenan cikinsu. Na biyu mu a ɓangaren muna da abubuwan da muke eh, kamar sabon abubuwan da muka sanya yanzu tunda da uwayen yara muna kula da su ne mu kai mu taimaka musu da ƙananan abubuwa na hatsi wani kuɗi to yanzu sai kasance kamar yadda ake cewa da kullum mutum ya tsaya kana ba shi ki wanda ka koya mishi yadda zai kama shi to yanzu ake na ana koya musu ƙananan sana'o'i wanda za su tallahi kansu kenan shine reinforcement na resilience muke yi bangare na biyu kuma sai muka ƙara ƙarfafa hanyoyi na eh, sadarwa akwai Eh, rajika da muke sayan suna wayar da mutane eh, bisa kan ciwon cizar bisa abu illolinsu da hanyoyi na rigakai kuma sai muka ƙara ƙarfawa eh, hulɗarmu da likitoci muka ganar da su kuma in suka samu ga yanda za su yi na gaba kuma shine dukkan ma'aikantu ko lakwal ko ungozoma ko mai gari duka dai a cikin gari wannan mutane mai da su kamar rele kenan da sun ga alama a bakin mutum ko ma ba cizar ba ne abu mai muhimmanci kawai a ruga likita ko a kire mu bisa lambar wadda muka bada ita ce sifili tara kenan su ne abubuwan da muka sa gaba bisa kan yaƙi da wannan ciwo na cizar. To nan muka zo ƙarshen wannan shiri namu na muhawarar studio Kalangu abin da za a rike shine alamun ciwon cizal suna farawa daga cikin baki hal hutowa waje kuma idan ba a yi magani da gaugawa ba ciwon yana saurin cinye naman huska da farko baki yana jini yana wari su ne banyan alamu na ciwon cizal yara daga shekara biyu zuwa shekara shida su ne suka fi kamuwa da wannan cuta cizal da wasu suke kira kwakwabo cuta ce da ke da alaka da talauci kuma tana da alaka da wasu cututtuka kamar masassarar cizon sabro tamowa da tunanin da sankarau amma rashin tsabtar baki ita ce babban matsala bambancin cutar cizal da sauran cututtuka shine barshe da take barma mutum da na ƙasa mutum da na ƙasa ƙwallowa ko sauya magana ko kyama ko rasa ido ko hanci ko haɓa tana kashewa idan ba a nemi likita da gaugawa ba don kare kai da cutar cizal a kiyaye tsabtar baki da tsabtar muhalli da tamowa mun tattauna tare da ali ada shugaban kungiya mai zaman kanta ta sentinel da musbahu ibrahim mai kula da sashen kiwon lahiya a nan ong sentinel da musa mato abubakar mai kula da sashen al'umma da saidu muhammad lawan mai kula da wayar da kan jama'a jama'a da sannan da fati kelzu gana jami'ar kiwon lahiya dukansu a nan ong sentinel ta damagaram magaram ni da na jagoranci wannan shiri sunana mustapha mamman sani ni wakilin studio kalangu ne a da mun gode sai wani